hangen dala ba shiga birni ba Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya haɗa kayansa ya bar jam'iyyar PDP. PDP sai ta yi girgiza da bata taɓa yin irinsa ba. ai ba su bane ba yan bakwai ne yan kama guri zauna bakin haure yan karere shi sa na ba shi shekarau shawara akan ya shige ne zaben na mazabu ina shaida al'ummar jihar Kano maganar shari'a mun shigar yanzu muna saurara waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dalana wannan lokaci.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 Tun a watan jiya ne dai al'amuran siyasar jam'iyyar APC musamman a matakin ƙasa ya fara shiga cikin wani yanayi, inda rahotanni suka bayyana cewa nuna sanata Abdullahi Adamu a matsayin wanda shugaban ƙasa da wasu daga cikin gwamnonin jam'iyyar ke muradi aka samu saɓanin fahimta kan wacce bukata. tun a baya dai wasu mabiya jam'iyyar lokacin zaben shugabanninta na jihohi an gano yadda rabuwar kai ya sanya APC tsintar kanta a tsaka mai wuya wanda har ta bayu ga wasu zuwa garzayawa gaban kuliya ko da dai ita ma jam'iyyar hamayya ta PDP na cikin rudanin kan batun zargin rashin abin da ya kamata daga uwar jam'iyyar ta ƙasa wanda har ta kai ga a baya bayan nan sanata Rabi Musa Kwankwaso ya kafa wata sabuwar tafiya TNM lamarin da wasu ke kallon hakan tamkar wani ɗaura ɗan bani na ficewar sanata kwankwason daga tsakar gidan jam'iyyar PDP sai dai kuma wancan zama da kwankwason ya yi da jagororin jam'iyyar NNPP ta bayyana ƙarara wancan sauyi zai tabbata dama dai tun gabanin wannan lokaci an jo yadda wasu mabiya firifin ke cewa da sake game da yadda ake tafikar da jam'iyyar a matakin ƙasa ko da dai ana ganin wancan rikici yana da nasaba ta kai tsaye da abubuwan da suka rinka faruwa kan zaben mataimakin shugaban jam'iyyar na yankin arewa maso yammacin wannan ƙasa wasu rahotanni dai na bayyana cewa ita kanta jam'iyyar ta NNPP ta rushe dukkanin shugabanninta tare da miƙa rikon jam'iyyar ga Honorable Umar Haruna Doguwa lamarin da a jiya aka jiyo wani tsagi daga cikin shugabancin jam'iyyar ta NNPP na cewa hakan ba za ta sabu ba domin kuwa babu yadda za a yi wasu su shigo su kuma fi mai kora shafawa to amma a yanzu za a iya cewa kowa ya bi game da jagorancin jam'iyyar ta NNPP domin kuwa a wani taron manema labarai da jam'iyyar ta gudanar a wannan rana an jiyo shugabanta malam magaji ibrahim na bayyana maraba ga sanata rabi musa kwankwaso da tawagarsa zuwa cikin jam'iyyar muna murna muna maraba da shigowar dr rabi musa kwankwaso da tawagarsa cikin wannan jam'iyyar ta mai albarka kuma sun shigo muna tare da su za mu aiki kafada da kafada da su sai eh, sakon da aka aiwatar an rushe shugabanci daga ƙasa zuwa jihohi amma ina haƙurƙurtar da mabiya magoya baya da dukkanin ciyawomi su saurari jawabi da za a turo kiyateka za su zo za su yi wannan na wata daya daga ciki za su zo za mu tare da mu za mu aiki tare da su ka faɗa da ka faɗa kafin lokacin za mu je convention na kasa a yanzu kuma jami'a ai magana tsagi kuma ai ta kare ai magana tsagi a jami'a yanzu babu shi kowa da ka gani ai bukatar sa ci gaba cinu shi yake yana kai ai babu dan siyasa da zai samu karuwa mai murna da ita ba ai murna ne ai abun farin ciki abun farin ciki ya same ka kuma ka ce za ka to me naka na wannan a ciki ai tsari ne shugabanci na kasa ba wai ai ana maka magana ba ana maka magana iya jihar Kano ba ke maka magana gaba ɗaya Najeriya ke maka magana malam magaji Ibrahim kenan tsohon shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano idan za a iya tunawa dai an taba jiyo kwankwasa na cewa babu wani abin kirki da jam'iyyun APC da PDP za su bugi kirji da shi wajen tallata kai yayin zaben 2023 sai gashi a wannan rana sanata kwankwason da kansa na bayyana cewa zai fice daga PDP gabanin karewar wannan wata na Maris. Fitar sanata kwankwason dai daga cikin PDP ana ganin wata babbar baraka ce a tsakar gidan jam'iyyar wanda tun a baya yayin wata tattaunawa da muka yi da bakar ɗan Fage ya bayyana cewa babu wani babban zunubi a siyasa da ya wuce PDP ta bar sanata Rabi Musa sai ya fice daga cikin ta. Da sanatoci, da ministoci, da gwamnoni yau idan suka haɗa kayan su gaba ɗaya suka bar jam'iyyar PDP sai dai ka gani a jarida sun fita. Amma daga wannan ba mutumin da zai damu. Amma yau Rabi Tana da magoya baya fa ana ganin ta Ka fahimci abin da nake nufi yau Dr. Rabi Musa sai ya haɗa kayan sa ya bar jam'iyyar PDP. PDP sai ta yi girgiza da bata taɓa yin sa ba domin me a nan Kano kenan a Najeriya gaba ɗaya. ai magana muke na gaskiya ka gani da takara ta amma idan gaskiya ta zo ko a kan waye ka faɗa babban kuskuren jam'iyyar PDP ta bar Rabi Musa Kunku sai fita idan ka ɗauki gwamnan Sokoto abinda APC ta yi masa shi yake so ya saka mata a lokacin da aka ɗauki gwamna aka ba shi, saboda haka ni a tunani na, so yake saka APC abinda ta yi masa shi kuma Sule Lamido da ya mara masa baya har ya goyi bayansa akan wannan rigima shine ban san me dalilinsa ba ya zo ɗauko abin da babu ruwansu a ciki in ka kalla jagora ne shi ma fa misali a tsakar gidan jam'iyyar anya baka ganin cewa shi ma yana da ruwa da tsaki a cikin ta musamman tunda batuwa ke na zaben jagora a cikin jam'iyyar akwai magana ruwa da tsaki akwai magana kuma ruwa da ƙasa a ciki menene ruwa da ƙasa wannan shigo da sai lami kaga kwanaki an tambayar Rabi Musa Kunkoso a gaba na aka yi tambayar nan ya ake ciki game da zaben Northwest sai ce jihohi guda shida sun yadda a yi sulhu amma jiha kwaya ɗaya daga gabar da mu ita ce bata yadda ba amma ita ma ana shirye-shiryen yadda za a zauna a daidaita ba tare da an yi zaɓe ba amma sai na ji ɗaya daga cikin lamba biyu na ɓangaren MPDP masu zaman da ɓaro a jihar Kano yana magana cewa Roy Kwankwaso ya ce iya da iya da jiha shida aljihunsa to tun da ka da jiha shida aljihunka me yasa ba za ka fito a yi zaɓe ba su yanzu suka faɗa Ƴan ɓangaren PDP masu zaman da ɓaro su wa kenan kai ka fi kwasanin su a Kano wanda su ba su da kowa sun samu dama ba su taimaki kowa ba ai Kwankwaso ba wai ya zama jagora da wani karfin wani abu bane illa taimakon jama'a kwankwaso ya samu dama ya dauki dan mai karas da dan mai yalo ya kai su karatu ya taimaki talakawa ko kana son kwankwaso ko baka son kwankwaso in an zo wannan gabar ka san tun daga abubakar rimi Allah ji kansa ba a samu mutumin da ya tallafa ƴaƴan talakawa suka je suka karatu a kasashen waje irin kwankwaso ba yau ga karatu a Najeriya ya gagara dan menene kuma Allah zai daga wani bawan Allah mai taimakon talakawa ku zo kuna mai zagon kasa kuna shiga kuna fita har ku rinka cewa wani ku kun yi nasara jam'iyya ma za ta dawo hannunku irin waɗannan ƙanshin mutuwar misali a jam'iyyance da ku shi kuke kallowa kenan kuke hasashen da Rabi Musa Kwankwaso zai iya barin jam'iyyar yau an Kwankwaso ce zai bar jam'iyyar VDP ba a masa adalci yana da gaskiya amma daga ina ne yake zargin ko ake zargin ba a yi masa abin da ya kamata daga uwar jam'iyya ne Alhaji Bukar ɗan Ali fage kenan guda cikin 'yan gwagwarmaya a tsakar gidan jam'iyyar PDP. Sai dai kuma hakan bai hana mabiya jam'iyyar APC irin su datti da sanagar kaɗan batta shigowa wannan fili ba tare da ya ba wa kwamishinan gidaje da sufuri na Kano kan sha'anin kula da 'yan jam'iyya. Ya gwani ya zama dole, dole in yaba wa mai girma tsohon ɗan majalisar tarayya, mai wakiltar gabasawa da gesawa, kuma tsohon kwamahina na ciniki da masana'antu, kuma sabon kwamahinan gidaje da sufuri. Waye wannan shine mai girma injiniya Muhammad Santsi damuna ba ki mugunta audu rimi fasu kowa ya samu muhammad santsi mai dattawa mai matasa mai yan dangwale muhammad santsi na abdullahi umar ganduje ganduje gandun aiki muhammad santsi na abdullahi abbas dan sarki jikan sarki muhammad santsi na kwamahinan ƙananan hukumomi murtala sulan garu muhammad santsi na hajiya hafsa farfesa mata abdullahi Abdullahi Umar Ganduje. Muhammad Zanzi na zagaya wato a Gezawa da Gabasawa sai matasa maza da mata suna cewa gara jiya da yau. Amma duk da haka baba ya gaza kaiwa a wancan lokacin. Ai ya kai duk da ya hatifa ce duk wannan abin da ka gane mar ai ba wasu ne ba yan bakwai ne yan kama guri zauna bakin haure yan karere to ta Allah ba taku ba. Muhammad Zanzi yan Gezawa da Gabasawa suna roƙon Allah Allah ya dawo musu jiya ya kori Dattijo Alhaji Sani Garka dan batta kenan guda cikin mabiya APC Kano a jam'iyyar APC da ya Abdaullahi Baba News. ya shigo da ya ba wa tsarin sanata Barau Jibrin bisa ɗora ƙwarya a gurbin ta ta fuskar masu taimaka masa. Muna godiya ga mai girma sanata Alhaji Barau Ajibul Maliya mutumin Allah a bisa yadda ya nuna soyayyarsa lillahi billahi ga ƙungiyar Maliya Women Awareness Forum ta jihar Kano ƙarƙashin Lady Hajiya Sa'adatu dan Yola arziki wannan karamci na mai girma sanata Maliya dama shi mutum ne adali kamili akili malami wanda ya san darajar masoya wanda ya san darajar magoya baya ya nuna ƙauna kuma ya yi jinjina ga ita ce a lady hajiya sa'adatu m yola shugaban kungiyar malay women awareness forum ta jihar kano kuma ya ce duk abin da zai yi zai dinga yi da wannan kungiyar domin ya gamsu da ita ya gamsu da manufofin wannan kungiya ya kuma tabbatar da cewa kungiyar malay women awareness forum ta a kano kungiya ce ta gaskiya ta amana wacce take shiga binni da kauye take zuwa asibitoci take inganta rayuwar marasa lafiya karkashin jagorancin hajiya sa'adatu m yola to mu wannan masoya mai gima sanata male da kuma mu wa'anda muke kusanci da hajiya sa'adatu m yola dole ne mu fito mu yi godiya da jinjina ga mai girma sanata maliya mutumin Allah da tijan arziki amma kai da kanka ke cewa kungiyar mata ce wai ina matan da ai zancen maganar mata wannan daban zancen ka zo ka yaba wa mutanen da suke jarumai adalai akilai wannan daban ina mai tabbatar maka amma fa ko da yaushe ana jiyo iya dauni kawai yake yaba wa waccan kungiya ko shugabar waccan kungiya ai abin da yake so ka gane mu idan mun zo mun sa kuɗin mu mun yaba wa masoyin mai girma sanata maliya bamu waɗi ba ina mai tabbatar maka idan mun zo mun yi jinjina ga hajjata adatin yola mun gamsu da cewa masoyi ya ce ga mai gima san samaliya kuma tana kaunar tafiya mai gima san maliya kuma za ta iya kashe dukiyarta ta karar da dukiyarta ga soyayya da take mai gima san maliya kuma ba zan gushe ba sai na jinjina ga mai gima kuma ga Alhaji Adamu Abdullahi kai ka sare mutumin Allah wanda ya san yadda masoya mai gima santa maliya honorable kuma Adamu Abdullahi kai ka sare Allah ubangiji ya saka maka da alheri mu tafiya san samaliya da kuɗin mu da rufin asirin mu za mu ci mai kyau mu sha mai kyau don haka za mu fito mu da kuɗin mu mu dinga yabawa mai gima san samaliya ba tare da yan gidan san samaliya sun ba mu kwandala Allah sun tura mu gidan rediyo ba. Adda'ullahi Baba News daga tsarin ji sabon a jam'iyyar APC daga ƙaramar hukumar birni kuwa barista Murtala kan karofi aka jona wasu jawabai yayin kaddamar da wani aiki a mazabar kan karofi wanda ɗan majalisar tarayya na wannan yanki Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ya kawo. a yau wannan rana honorable member Sha'aban Ibrahim Sharaɗa dan majalisar mu wanda yake wakiltar mu nan a karamar hukumar birni ya zo ya duba wannan katafariyar ginin makaranta da ya a wannan unguwa ta kan karofi wacce aka gina ajujuwa ga ofishi ga kuma to kuma wannan guri ne wanda ya dade, aka bar shi mutane suna zuwa a yi shaye-shaye da abubuwa marasa daɗi amma ya zo aka gyara wannan kududdufi aka zo aka gina wannan makaranta ya zo ya kafa injin sola a gurin nan gashi ana haska layin da za a shigo wajen. Honorable member al'umma wannan unguwa kullum suna addu'a suna fatan Allah ya yi da nufi. Kuma sannan akwai lungu kalkal wanda za a zo a saka interlock a rufe wannan kwata ta wannan guri. Wannan aikace aikace wannan al'umma unguwa ba za su manta da shi. Ga jama'a an fito maza da mata ganin shigowarsa dama mutane suna jiran wannan ranar suna so su yi masa godiya yau gashi Allah ya kawo musu jama'a sun fito suna godiya suna Allah ya saka da alkai mun gode da ku sannan kuma akwai katanga ta gidaje na marayu daga baya kuma wanda yake zai ga abin da zai yi a kai to waɗannan abubuwan alheri ba za a manta da su eh, Allah ya saka da alheri wannan unguwa ta mu ta kan karoti dama ita ce unguwa wacce ta bashi ƙuri'a mai yawa bayan maza ta kashe to ku alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu mun gode Allah saka da alheri Allah ya daga likafa Allah barista murtala kan karofi kenan shi ma dai taragon AA zaura jiyo shi aka yi na mika tallafin naira dubu ɗari uku ga makarantar gwadaba mai tasa da ke yar mai shinkafi wanda yayin wannan bayar da tallafi an jiyo hadimi ga AA zauran. wato honorable dahiru ahmad mai huddadi na jawabi mai girma alaja salama abdulkarim zaura a taro da aka yi tun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas aka faɗa masa yanayi da halin da makarantun islamiyu da makarantun tsangayu suke ciki wanda ya ce a irin shirin da damansa za a kasa bambance tsakaninsu da su da irin makarantun da ake biyan registration dubu ɗari kala dubu kala sannan mai girma alhaji abdulsalam kowa ya ji sati da ya wuce na gaba ya ce a shirinsu nan gaba ma za a dinga ba makarantun islamiyu naira miliyan ɗari biyu miliyan ɗari miliyan hamsin domin haɓaka cigaban ilimin addinin musulunci da kuma cigaba da haɓaka addinin musulunci don ba shi kyakkyawan gudunmawa da kyakkyawar kariya wannan duk abin da ake yi ba ana yin shi bane dan siyasa ko dan wani abu a'a muna yin shi ne domin girmama Allah subhanahu wata'ala to irin wannan shi ya sanya muka ɗauki gabaran cewa duk inda muka samu gayyata ta makarantu ko da mun makara za mu kokari mu ga cewa mun gabatar da iya abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko wanda za mu iya ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da sabon Alhaji Abdulsalam Abdulkarim ya zaura kamar yadda aka ba mu tabbacin cewa akwai sau sauka ta nan gaba a wannan makaranta wanda alaja muna salamu muna da ta watakila ma da kansa zai zo wannan saukar ta nan gaba domin kamar yadda muka samu labarin cewar mai martaba sarki zai halatta ta gaba to kuma mun amma na mun ajiye a zuwa ta gaba amma yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu da dan gudunmawar mu kaɗan mai albarka ta mai girma raja abu salamu abu zaura har ta kimanin naira dubu ɗari uku. Allah! kammala jawabin ɗahiru Ahmad mai hudda da ke da wuya sai Malam Bashir Abubakar Mandawari ya jawabin godiya. Gaskiya mu Honorable Excellency Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya share mana wata tantama Kun ce wani ciwo da muke da shi na cewa da yawa 'yan siyasa za su zo sai amma alkawari sai kai shekara ɗaya biyu uku kana bibiya abin da aka ce za a baka bai ta karaya karya ba amma sai gaba a baka ba amma cikin yi nufin ubangiji a ƙasa da kwana bakwai Honorable Excellency Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya yi alkawari zai ba wannan makaranta naira dubu ɗari uku cikin nufin ubangiji ga ta ya ba da ita wanda na karɓe ta kasancewa ta trejara na wannan makaranta na karɓe ta a madadin shugaban makaranta muna roƙon Allah subhanahu wataala kada ya gaji sheshi wajen aikin alkhairi wannan abu da ya mana mu ma za mu gwada cewa mu ma yan halali ne za mu sa ɗalibai su addu'a wannan dama irin aikin da khadimul islam yake ne wanda a ƙasa da shekara ɗaya mai girma khadimul islam ya ba shugaban makarantar mu kuloti a garin rimin zakara mai kimar kusan 50 by 50 guda goma sha ne wanda da ake makarantar islamiyya da da masallacin juma'a a wannan wuri to da muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kuma taimake shi kamar yadda ya taimake mu kada Allah ya gaji shi da shi honorable dair mai wuddadu muna roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda ya wannan wakilci Allah ya kaddara wannan al'amari Allah ya tabbatar da shi malam bashir abubakar mandawari kenan yayin rabauta da tallafin naira dubu ɗari uku daga honorable AA zaura mu yankin bebeji da shugaban majalisar kansilolin karamar hukumar honorable ali sarkin yaƙi ke mayar da martani ga wani ɗan siyasar yankin nasa ni fa abin da na yi magana a kai cewa ne ibrahim shekarau ya ce mu riƙa jin tsoron allah yana tunatar da mu me sai nema tambaya na ce a matsayinsa na wanda mutane suke ɗaukansa a matsayin malami na ce yanzu ya ji tsoron allah ya shiga congress na mazaɓu ɗari hudu da tamanin da hudu a jihar kano na jam'iyyar apc ya shiga congress na ƙananan hukumomi arba'in da hudu da yawun mun cewa wannan layin na ji sabul ne na sardauna ne tambayar da ne masu ke ne kasa bana amsa to amma kai kai kankanta ka bana amsa saboda kai yaro ne a siyasa har yanzu kana labul din akwati tukun baka ma zo labul din mazaba ba shine nake so in gaya ma kamar yadda kace mahaifina ne shugaban jam'iyyar ACC tun farkon kafata amma a lokacin tun farko i gwadawa Ibrahim Al-Amin Little mahaifina yana ɗaya daga cikin wanda suka sauka daga shugabancin jam'iyyar ACC a kananan hukumomi ka je ka tambaya ka ji ni na je na kira Abdul Malik tashan lumi mahaifi mahaifina ce na bar ma shugabanci ka karba ya ce Alhaji ba za ka bar abun karba bai ce a to me a ci ci gaba ne ni ba zan iya wannan tafiyar ta cin amana ba shi ne a lokacin little ya dauko PRP mai mukulli mahaifina ya zama shugaban PRP amma ina so in gaya maka kai ka sani ka san tarihi na mahaifinmu dattijo ne kuma baya cin amana kuma ba zai tafiyar cin amana ba haka sa Ali sarkin yaki akan wannan aƙidar nake ban taba zuwa gurin wani mutum na yi wata magana da shi na koma na ce kuma a'a wannan magana amma ba zan wa kowa cin mutunci ba amma zance na gaskiya ko akan mahaifina ne in yazo zan gaya masa shawara ta gaskiya shi yasa na ba shi shekarau shawara akan ya shiga ne zaben na mazabu inda ya shiga tunda ya san bai shiga ba da aka je kotu sai miki a gaban kotu ai Allah ya fi kotu Allah shine abin tsoro ba kotu ba cewa ni Ibrahim shekaru ba yi zaben congress na wadda local government da ni ba gaskiya tsakanina da Allah ba shiga ba ya abin da na tambaya kenan kai kuma ka zo kana ta harigido duk da dai karamin ya yaro ne ke ba wani tsaya zan muna magana haka level ɗina ya fi karfin naka. Honorable Ali Sarkin Yaƙi shugaban majalisar kansilolin ƙaramar hukumar Bebeji wanda fitarsa ke da wuya sai ga Honorable Yakubu ga Wanjin Gau ya shigo da ƙara tabbatar da shahadarsa ga tsarin ji 7 musamman jagorancin sanata Malam Ibrahim Shekarau. Muna godiya musamman ga al'ummar jihar Kano irin soyayya da suke muna ƙarƙashin jagorancin Dr. Malam Ibrahim Shekarau. G7 alheri ne maganin yan rugurguta nuna yan fasa-fasa mu sha ruwan kwai yan siyasa daban-daban. Ina shaida al'ummar jihar Kano maganar shari'a mun shigar yanzu muna saurara kuma alfarmar sayyidina Rasulullahi samun nasara alfarmar sayyidina Rasulullahi a wannan shari'a yadda za a yi ta kotun koli wal Allah sai mai sauraro ya ce a jira mana a ga mai kotun za ta yanke duba da cewa kotu mace ce da ciki a'a mace ce da ciki amma yanzu ana sky ne alfarmar sai da na so lai shi kotu za ta kuma tabbatarwa domin ita gaskiya ɗaya ne duk ma cewa wai a daina cewa wane ne cewa man wane a baya ba kotun ce ta ce dan zago ne wannan mutanen suka ci gaba da bayyana kansu a matsayin shugabannin jam'iyya daga ran da kotun koli ta ce su ne ko mu ne daga ranar kurin kus ta kare amma dai yanzu ga misali ba za ku yi hakuri ku bi wancan jagorancin mu duba da cewa ga abin da ya faru abdullahi billahi allazi ja'in ko mu ko su sunan wannan gwagwarmayar da muka shigo duk wanda ko da kun tafi kun je kun ga babu nasara billahi allazi la ilaha illa ko mu ko su ba da na sani wani ma irawa balle dan makadi duk da naji wani na kuri yana wai sune ne ranar dan an zo zaben a karamar hukumomin ku ba ku iya tsaya da mutum ya je yan kato da gora a bayansa ko jami'an tsaro sai ya dinga zuba yana magana da a hukunci ma bai kamata ya ba a jihar Kanan da yau yau dan kasuwa ba daɗi ma'aikaci ba daɗi dan fansho ba daɗi dan garatuti ba ba ba ba wani mai jin daɗin wannan tsarin da ake ciki wai dan wani kun san da haka tun asali kuka baro tsohuwar jam'iyyar ko kuka ce kun da wannan tafiya Allah ya raba mu da aikin da na sani ai abin da baka sani ba ai sai ka shiga gari kace gane a aiki in ka zo ka lokacin ba ku ba. ina ga ma zancen bare ya wuce sai na bana kowa ya tuna bare bai ji dadin bana ba mu yan jam'iyyar APC ne tamu ce ko wani barazana ko wani tsoratarwa ba za ku hana mu faɗi ra'ayin mu ba sai ran da kotun koli ta yanke Malam Ibrahim shekaru jagora war jam'iyya ta kasa ta mika satifiket uwa ta mika wasa to war jam'iyya ba zaman doka take ba shi ma kan toma ne dan haka uwar jam'iyya mika certificate ba shine ta nuna wani ne shugaban jam'iyya ba kotun da ta mana hukunci a akalla wata biyu muna yawo da oda kotu mu ta ce shugabanni amma mutanen nan saboda lugulugu ta nuna saboda fasafa samu sharuwan kwai ran da kotu ta ce aje ai sulhu ba cewa ta su bane bata ce mu daina faɗan Alhaji Ahmad Haruna Zago a matsayin shugaban jam'iyya ba yanzu kotun koli muke jira al'umma masu tambayan mu da sauran lokaci har yau har gobe kotu muke jira ta sa lokaci kuma wallahi ko mu ko ku ba gudu ba ja da ba kuma Allah yana nan a madakata al'ummar jihar Kano ku ci gaba gaba da mana addu'a Allah ya samu kawar da yan awon igiya wani rabul yakubu ɗan ga wanjin kenan guda cikin ahalin ji sabon a tsakar gidan jam'iyyar APC ba shiga birni ba Baki ɗaya kuma da haka shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin abokin aiki Abba Haruna Idris sai jagora kuma shugaban sashen al'amuran yau da kullum na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai Ahmad Rabiu ja'in da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.